وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بعث شديد أولي بعث شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ما رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة والأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا ركض أو تنتهي المحرم hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar 19 a watan 6 shekara ta shida. Allah ta baraka wa ta'ala shi ikonsa da yadda ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan gari na Sanjamu Local Government a kuma karkashin wata munasaba ta alkhairi a bisa jagorancin mai girma kalban Jamu Alhaji Siraji Ahmad Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da dukiya mai albarka alkaran guda biyu su ne bude katafaren masallaci da ya gina a garin mai bara wanda wannan ya gabata alkhairi kuma na gaba shine aure da za a daura na 'yansa zainab da da aliyu wanda muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana goban da kuma sanya alkhairi a cikin auren abin da aka ce zan tattauna shine wato tarbiyya amma da title na daga na gaba ake ga jirgin ruwa da ji bahaushe wani shi ne abin da za mu tattauna a kai domin imam malik yana cewa ba abin da zai kyautata ƙarshen wannan al'ummar sai abin da ya kyautata farkonta wai imam malik ba a lokacin da fata ne amma sai ƙarshen wannan al'ummar ya sai abin da zai kyautata farkonta to don Allah idan imam malik ya ce babu wani madubi da zai haska maka rayuwa kyakkyawa sai ka kalli magabata a lokacin su ya kuma a wannan lokacin kuma dama alkur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi malamai suna cewa a dunkule na ulumul ƙur'ani kenan za ka iya kasa shi gida uku sai shi qur'ani yana wato abin da ya kunsa kenan ya kunshi abu na farko akhbarul umamul mafi labaran al'umman da suka gabata sannan ya kunshi tsarin rayuwarka a yau ya ce maka haza halalun wa haza haramun ya ce yi kaza bar kaza babban sako a rama da yake wa abdullahi sai wa abdullahi wa la tushriku bi shay'in وبالوالدين إحسانا ka ga cewa abdullah ka bauta ma Allah nan take sai ce kada ka yi shirka da Allah ka ga shi ko abin da ya yi kun da kashin sa da ya ce yi kaza bar kaza Ya ce wa halallahu baya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ka ga ni da ya halatta kasuwanci kuma sai ya haramta riba يا أهل halatta aure ce fanki huma ɗaba فانكحوا ما طعب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء sabila to haza ala sabilil misal kashin sa na biyu shine tsara maka rayuwa a ce yi kaza barkata kashin sa na uku na ƙarshe shine baka labarin abin da bai zo ba amma yana nan tafe ka shirya masa yanzu misali duk wanda muke rayuwa a nan ne mataki na gaba da yake jiran mu ko kun ko faɗa ko ba ku faɗa ba mutuwa ce kullu ذائقة ثم إلينا ترجعون wanda yake rayuwa ya za abin da yake mutuwa sun ma amata hu ba aka bara sun to wannan suka ce a dokon kashin qur'ani ka dauke shi kashi uku to na farkon nake so mu dawo kansa kamar yadda imam malik yake cewa ba abin da zai kyautata wannan al'umma sai abin da ya kyautata ta. to wannan kashin na farko shine baka labarin al'ummar da ta gabata me yasa ake baka labari dan tayi mu ne daga na gaba ake gazurgun ruwa waɗanda suka gyara ne suka yi mai kyau suka ga da kyau ko waɗanda suka ɓata ne aka ɓatar musu bi wanda suka gyara ka kauce ma wanda wato suka ɓata wannan shine abin da ake so har wani mai hikima yake cewa istar shagal garbu bil madi fa arshadahu yake turawan yamma da suka tashi kunsa akan al'umman musulmai sai suke neman fotokofin siyar daga magabatan su har ma su dora su tsara abin da magabatan su su ba yace amma abin kai can abin ta kai cin wa nahnu lana madin nasinahu yace mu ko muke da magabata na kwarai wanda ya kamata mu ɗauko fotokofin rayuwa mai kyau daga gare su yace amma nasinahu sai muka manta da to kai kuwa in dai sunanka musulmi to ba ka da abun koyi mai kyau a'a ba wanda ya fi kama tsarin rayuwa mai kyau sai tsarin rayuwar addininka sauraka idan aka ji muna kuka da rayuwa ko lalacewar rayuwa to mu ne muka bar tsarin mu amma idan muka koma mu tsarin mu to zan san mai kuka da tarbiyya ba ta so ba idan ka ce tarbiyya wata larura ce da kowace al'umma tana da ita tana da bukatar ta ita tarbiyya kawai sai dai manufofin tarbiyya ne suke tantanjawa eh suna tantanjawa ne littilafi a garabuha ita tarbiyya saboda wala Allah abin da yake tarbiyya ne a wajen bature to la Allah in ka zo wajen malam Bahaushe ma na abin tsara ne wala Allah abin da yake tarbiyya ne a wajen Balarabi in ka zo wajen Bahaushe wannan ba tarbiyya ba ne to wannan mabambanta manufofin tarbiyyar sai ya hana tarbiyya ta samu ma'ana guda daya kowa zai ba ta ma'ana ne gwargwadon bukatarsa a addininsa ko a kabilarsa ko a al'adarsa to amma tunda mu muna magana ne a addinance tarbiyya a musulunci muke magana ita ma sun bata ta'arifat masu yawa amma wanda zai fi ba mu sauƙin fahimta shine suka ce duk wanda ya zo hannunka sawa'un a matsayinka na waliyinsa ko mahaifinsa ko na shugabansa ka saita shi ya rayu وذكا لقوله تعالى وابتغ فيما آتاك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يشير كتير في التربية المسلمين في دول يدوها للمكة ثم فرقاً تاسو وسع كريم قليل كتورة شعلاين جديد جامد على يباشي a nan duniya zai nemi abin da yake wajen Allah da ita a lahira domin a duniya mazara a akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira to duk damar da Allah ya baka ka yi amfani da ita wajen neman lahira ka samu kyakkyawar tarbiyya tun daga kan awwalu ma bu alal mukallafi farkon abin da yake ba akan baligin da shari'a ta hau kansa kamar yadda mai lahallari yake tasihu imani inganta imaninsa to tun daga kan inganta imaninsa har zuwa kuma yin amfani da duk wata dama da Allah ya bashi lafiya Allah ya baka to kai ita ce jarinka ita za ka yi amfani da ita ka nemi abin da yake wajen Allah to in kuma za ka nemi abin da yake wajen Allah to kaga za ka yi abin da ya dace ne ba abin da bai dace ba da lafiyar da ya baka balle a ce baka da tarbiyya dan kana da karfi in ilimi Allah ya baka za ka yi abin da ya dace ne da ilimin ka dan neman abin da yake wajen Allah ba za a ce ba dan ka kana da ilimi kake kaza kake kaza bare idan dukiya Allah ya baka wanda malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi dukiya kamar ya bashi mamudin aljanna sai in yayi wa kansa kasarsa ba shi yasa suka ce kan dukiya ta zama a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar mai ita duk wanda dukiyarsa ta zama a hannunsa zai amfana zai amfana amma duk wanda dukiyarsa ta zama a zuciyarsa bai ci ba bai bari an ci ba sai magada kuma in je lahira Allah zai tambaye shi dan ba jiya ya bashi ba Qur'ani cike shi da wa amfiku wa amfiku kai har ma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace hadisin bukhari Allah yana da wasu mala'iku guda biyu kullum mala'ikan daya addu'arsa Allahumma atini fiqan khalafan Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa Allah ka bayan masa addu'ar mala'ikan kenan addu'ar mala'ikan daya Allahumma adimun sikan talafan Allah duk wanda yake rikewa yake kin yin yadda kake so Allah ka sanya masa tsaro da wannan ne ma aka ce idan kaga baka yin abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka kuma damar tana karuwa kana shakiyancinka ba dariya za ka yi ba suka ce ka tsora hannu a ka ka fashe da kuka domin ka san menene kai ana so ka cinye duniyar lahirar ka ne a nan duniya wa malaka bil akhirati min Ba baka da komai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka tarbiyya wannan shine ma'anar abu a ce, duk yadda za ka sai da ɗan adam ya yi amfani da kowace irin damar da ya samu dan ya nemi abin da yake wajen Allah wannan ƙaruna ne Allah ya bashi shi dukiya irin dukiyar da aka ce ba wai dukiyar ba makullan dukiyar sai an tara ƙarfi ba ƙato ba suke ɗauka kai ka san dukiyar da idan ka zubo makullan ta a jihu za ta kasuwa suke rinjayar a jihunka ai ka je kasuwa ɗin wai shagunan nawa za a buɗe da su amma ba ka zuba a jihun rinjaye a jihun ba ba a zuba a kwata ɗaya ba kato ɗaya ɗauka ƙarfi suke ɗauka mukullan wannan dukiyar ta fi ƙarfin kasuran ta to sai yake kafafa a cikin mutane sai yake kobaro baro sai aka masa wa'azi aka sai ka karu na za ta fara inna Allah la yuhibbul farihi kada kai alfahari Allah baya san masu alfahari in ya ba su tawazu yake so wala tamshi alal ardi illa tawazi'an fa kam tahataha qawmun umumika arba'u haka ne hikima yace kakkai tafiya a bayan kaka sai kana mai tawazu'i amma in kayi kobaro baro kana hura hanci dama qur'ani ya ce innaka lan tasriqa al-ardha innaka lan tasriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula in kana daga mutane hanci kana kobaro bare kai dai baka da karfin da zaka tsaka kasa da nauyin ka daga hanci kuma lan tablugha al-jibala tula ba za ka kai tsawon dutse ba kaga ihun ka banza kenan kai ba kai ba to saboda haka wa kam ta haka ha to mutum nawa ne a karkashin kasar da kake takawa kai kake tsura hanci min ka arba'u wanda sun fi ka daukaka wani ma gaye ne dan shoran jiwa ne in zai fito sai ana iyo zan ya taho ku kauce wani excellency ne da jiniya abinda da ake cewa shi rayuwarsa ta al'umma ce kafin ya zo ka kauce da wuce kai ne rayuwarka ta yan gidanka kan ko yan garin shi na kasa da ko international ne shi ne ma'anar jiniya din ai ka shi hanya ya wuce amma da mazgaye din da da injiniyar duk yanzu suna karkashin kasa a guri daya nan sanyi nan zafi nan ruwa wa kam ta haka ha qaumun mu'min ka arba'u an shi da wani mai hikima yake cewa a taitul kubura bana dai yuha yace ai na je makabartin na kira su nace aina al mu'azzam wal muhtaqar ina su dan toran giwa din ina su excellency din ina wanda ake gani ba a bakin komai suke ba ya ce shabanau jami'an ba ma mukhbir dukkanin su sun bu kasa kwanta guri ɗaya ba mu iya bani labari wa ma tu jami'an wa ma tal yake dukkanin sa sun mutu yanzu labarin wani excellency ne wani dan turanci wani duk wannan ta wuce kawai ana jira a tashi a inda Allah ya ce inna khalaqnakum min dhakarin khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu إن أكرمكم عند الله وأتقاكم إن الله عليم خبير الله يا أيها الناس الدنيا يا inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa muka halice ku daga namiji shine annabi adam alaihi salam wa unsa da matarsa hawwa alaihi salam daga jikin su ne muka yada ku da yawa to min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum yanki yanki wa qaba'ila qabilu qabilu amma ba yankin da ka fito ba ko asiya ko amerika ko afirka a'a ba shi ga mu Allah ba ba kabilar ka ba balarabe ko ba haushe ba barbare ko ba indiye ko ba ture a sai ce inna akramakum inda lahi atqakum mafi karancin ku a wajen Allah shine atqakum to wanda ake maka jiniya da kwato Allah kai ka fi tsoron Allah ka fi shi a wajen Allah to yanzu duk suna kwance guri daya wa ma tu jami'an wa ma tarkabar duk wannan labarin ya wuce ku sauraka dan uwa abin da ya kamata ka nema ma kanka shine tarbiyya islamiyya aqida islamiyya ka rayu a kanta shine abin da zaka tsira a wajen Allah idan ana batun ka ɗauki hoto daga wajen magabata na kyakkyawar rayuwa tarbiyya mai kyau duk duniya nan ta babban mai hankali shi ba a yi ba ba za a yi ba karni irin karnin annabi sallallahu alaihi wasallam isa ali ya ce kairul quruni karni yace mafi alkhairin tantuwa ne wani karni da wata al'umma ta rayu a cikin sa shine karnin da na rayu a cikin sa sai ce sun mallali ne yalunahum sun mallali ne yalunahum sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo wanda suka biyo bayan su dama kuma shi kuma din da karnin ya zama haka ai saboda shi ne domin shi shine khairu khalqillahi ajma'ina Shi shine katimul anbiya'i imamul mursalina ne ba yi ba ba za a yi ba kamar sa sallallahu alaihi wa sallam mai shirin ya ce haramun alal ayyami da muslimi hatta yau da gobe ta zo maka da komai sabo komai na ci gaba amma wani mutum kwatankwacin annabi sallallahu alaihi wa yau da gobe ma ba ta isa ba an haramta mata shi afdalin nabiyin ne bi mafificin annabi ne da mafificin littafi zuwa ga mafificiyar al'umma shi yasa kamar yadda yake dinnan al'umman ma da suka rayu da ita aka ce maka sune garin qurun sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kuntum khayra ummati kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna وتؤمنون wa ولو أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون al'ummar Allah ya ce kuntum khaira ummatin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama umma ka dauka duka al'ummar annabi ne amma suwaye a karan farko al'ummar kuma wannan lamirin din ainihin ka ne kuntum ga kaman ga Allah ya ce ku ne to kai kuma in kana da hankali wannan yana nuna maka martabar sahabbai su qur'anin da su yake magana a lokacin sun ce kuntum ku ne kowa ya zo daga baya albarkacin su ya ci amma kawai sai wani ya zo ya zage su a gaban ka ko ya ce a su sun yi rijama yanzu shine yake addini kuma ka yarda kuma Allah ya ce musu kuntum ku ne saboda kai ka sha ruwan mahaukata kaga wannan yana nuna kamar halalan sahabbai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yarda saboda haka wannan shine karnin farko wanda in dai addini ka yi to imam malik ya gaya maka ba abin da zai kyautata al'ummarka sai abin da ya kyautata farko in dai a musulmin kake saboda duk wanda ya kauce wannan tsarin to wani abu zai yi ba musulunci ba amma in musulunci za ka yi to karni su shine karni shine photocopy da Allah ce kuni ne wani ya alkhairin al'umma da aka fitarwa mutane me yasa suka samu wannan khairiyya din sai Allah ya ce musu ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummuna saboda ka ashe duk wani alkhairi na rayuwa yana karkashin umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna duk al'ummar da ba ta da mafaɗi to ba wannan al'ummar ta lalace in ma yanzu tana walwala to kuma ramin da take gina wa kanta ba mai ba karami bane in ta faɗa kare ku kanka in dai al'umma ba umarni da kyakkyawa ba hana mummuna ashe daga da aka ce a cikin ku ko a garin ku ga wasu mutane su gam da katarin da Allah ya yi musu ya za a yi su kafa cibiyoyin umarni da kyakkyawa da hana mummuna ya za su gina masallaci ya za su gina makaranta ya za su ke gayyato wa'azantarwa to Allah ya kunyi za a sai ku gode ma Allah domin kawai in dai ba umarni da kyakkyawan aiki babu hali ga mummuna rayuwa ta lalace in kuma alkhairi ake nema yanzu kaji Allah yake kuntum khaira ummati amma me yasa ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah uwa uba kun yi imani da Allah har ma aka goranta ma ahlul kitaba sai da kai kyau da su ma sun imani irin naku da abin ya ke zama musu alkhairi Allah madaukakin sarki ya dace da mu annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin al'umma shine malamin al'umma shine alƙalin al'umma shine komai na al'umma to ka gane wancan zangon nasu shine kyakkyawan zango shine fotokofin rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya yabe shi da yadda suke rayuwa da su Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah fa rahmatin min Allah ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزوت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يبوك عن نبن الأمر يتفى ما رحمة من الله أي سبب وك رحمة تتم تمم daga Allah wanda kai annabin nasu yake ne ka kanta, linta lahu sai ka zama kana mai sauƙaƙa musu mu'amala suna jin daɗin zama da kai ba kai ma in kana so ka tsau wannan siffar kai koyi da annabi ka zama cikin al'umma ka tun daga gidanku suna jin daɗin zama da kai amma kai da ai har ka sha jinin jikinka kai a gidan kai ka kuwa fitina kai ake kuka da kai ba ma yan uwanka ba mahaifanka ba kai ne matsalar su a udu billahi min shaytanir rajim to kaga ba layin manzon ka bane shi yanzu manzo fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu Allah yake masa walau kunta fazzan galizal qalbi lafadhu min hawli da ka zama mai gatse gatse harshen ka ba kyau magana ka ba daɗi mai kaushin hali mai hancin talaka lamba min hauli da yadda sahabban suka ce kewaye ka da ban zauna da kai ba a ce in kai kana da wannan siffar kai ka san kawai zama hakuri ake da kai a gidanku zama hakuri ake da kai a garinku zama hakuri ake da kai a unguwanku dan yanzu qur'ani ke kai annabi da ya zama mai haka da sun wace sun bar shi amma sai Allah ya ƙara tsora shi akan layi ya ce fa afu anhu wasu lahum wa shawurhum fil amr ka ringa yi musu afuwa idan suka saba ma Allah ma nema musu yafiya a wajen Allah in kuma wani abu ya taso ka ringa shawara da su alaba shi fa iza azamta fa tawakkal ala Allah in kai yanke zaka zartar da wani abu ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro a gare shi yan uwa wannan shine annabin da Allah ya zaba ya aiko mana shine fotokofin rayuwa Allah yake laqad ja'akum rasulun laqad ja'a عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله تعالى يقول لقد جاءكم رسول حقيقة ولمن زويا زومكم kuma min anfusikum daga cikinku aka kayace shi nan Allah yana magana da suwaye a karan farko da sahabbai yake daga cikinku kaga su sabai mutane da kuma mutane ba to Allah ce daga cikin su kenan annabin wani iri ne ai jahilcin Allah ai babu kamar dan adam saboda ka shi yasa in ka dauke annabi daga ajin mutane to duk inda za ka kai shi banna za su saboda Allah ya ce min an kun daga cikin ku a'a to Allah ya ce a suratul Isra'i malam wa laqad karramna bani wa laqad karramna bani آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله تحقيقا من كرم آدم آدم mun ɗauki nauyin su gudanar da rayuwarsu a tudu da kwano mun azurta su da daɗaɗen abubuwa na halali sai kuma ya sake rufe aya da Wabbar dalnahu muka fifita su alakar sirrin man kalakna ta fadila a bisa mafi yawancin halittun mu sai kake so ka dauke annabin kuma daga cikin wannan to ina za ka yi to laka ka azizun alaihi ma amin wannan manzon da ya zo muku abin da duk zai dame ku to azizun alaihi yana masa nauyi baya son sa inda zaka gane wannan ko daga wajen Allah baya san Allah ya dora wa al'ummarsa abin da zai dame ta ya tafi Isra'i da Miraj sallah nawa ya karbo 50 ya taho amma da yazo Allah Musa ya ce sallah 50 na zauna da banu Isra'ila mutane ba za su iya sallah 50 ba ai ka koma a rage saboda azizin alaihi ma abincin sai ya koma sai aka rage biyar ta dawo 45 ya dawo Allah Musa ya ce a koma a rage ta dawo 40 bai gushe yana kai kawo ba sai da ta dawo biyar shi a biyar din ma annabi musa yana ganin aje a rage annabi sallallahu alaihi ya ce ina jin kunyar ubangiji na ba zan iya komawa ba kaga azizin alaihi ma an ko shine aka batta biyar din da ladan hamsin bisa ka'idar man ja'a bil hasanati man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا من مثلها وهم لا يظلمون Allah ta'ala Allah ce duwanda ya zo da hasana guda ɗaya to yana da goma kwatan kwacin ta almuhimmi muna son mu fahimci azizun alaihi ma alaikum sannan harisun alaikum mai kuɗai ne akan ku kurayi rayuwa ta imani dangane da suka yi imani kuma bil mu'minina rahufur rahim suna sunayen Allah ne ar-rahufu ar-rahim amma anan sai ba manzansa yace manzan ma bil mu'minina rahufur rahim to wannan shine manzan da Allah ya aiko mana in kana son tsira to shiriyarsa الله ka yi Allah subhanahu wataala ce wa in وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله تعالى يقول إن تطيعوا إن كنت يوم أنه وانزل بيئيا تتعتبوا كن شريعا ba za ka in kana neman shari'a in kana neman tsira to tana karkashin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wata aya ce wa ma atakum ar-rasul wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahum wattaqu Allah inna Allah ghafurur rahim gabar rahim yawa shadidul iqab إن Allah ta'ala ya ce abin da manzo ya zo muku ku rike abinda ya hane ku a shirkin ku ku faji tsoron Allah wajen kin biyayya gare shi dan inna Allah shadidul Allah madaukakin sarki mai tsananin akuba ne haka a watan aya yake cewa to in kun bi shi kun shirya. wa ma alar rasul illa al-balag amma shi dai ya gama nasa ba abin da yake kan manzan da isar da sako shine ma wato imamu bukari ya kawo maganar az-zuhri az-zuhri yake cewa min allahi risala sakon manzanci daga wajen Allah yake Allah ne yake aikowa ba daga wajen wani mutum ba wahayi ne min allahi risala wa alar al balad shi kuma manzan da Allah ya aiko wajibin da yake kansa isar da saƙon to su kuma al'umma da Allah ya aiko musu manzan sai cewa alaina a taslim mu kuma abin da yake kanmu wajibin da yake kanmu shine zai kauya ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen bin wato abin da ya aiko manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan sako din to yan uwa abu na biyu shine hankali da Allah ya baka shine manatin taklif shine mahallin da zai sa a dora maka shari'a shine mahallin da za a sa a zai sa a ga wata irin tarbiyya kake da ita bayan hankalinka ya kuma tarbiyyarka to wannan hankalin ba karaman ni'ima ba ce da Allah madaukakin sarki wa dan adam mai ya zaka bil aqli wal lisani an sa'ir al hayawan ya bambanta ka da wannan hankalin ya bambanta ka da harshe akan sauran dabbobi amma hikimar yi maka hikimar hankali da shi za a tura maka shari'a har annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an ɗauke alƙalamin shari'a akan nau'o'in mutane guda hudu asabiyu karamin yaro hatta ya hatalima har sai ya kai ya balaga ya kai yin mafarki wal majanun wanda hankalinsa ya gushe mahaukaci a taya fika a sai ya warki wannan da bacci hatta ya sai kiza sai ya farka wa'annan hukun duk babu wato shari'a a kansu amma kaga na farko shi ne mahaukaci to yanzu kai da Allah ya baka hankali ya bambanta ka da dabba amma kai da kanka sai ka samu idan tarbiyyar ka ta samu dangaro aka samu zamiya sai kake tunanin ai sanyin sai kake tunanin bara ka shiga abin da zai kawar maka da hankali to ka samu matsala a tarbiyya kuma babbar matsalar ne. Allah ta baraka wa ta'ala da ya maka jin ni'imar da ya maka bai maka ba sai dan ka bauta masa shi yasa bayan ya maka ni'imomin ai ya kalubalance ka wurare da dama malam yace ayahsabu al-insanu ayahsabu al-insanu an yutraka suda yace yanzu shi ɗan adam tsammanin sa duk wannan ni'imomin da aka yi masa wanda malam ya karanta mar aya wa in ta'uddu ni'matan la ilaha illa duba sun fi karfin kidaya amma kawai an yi turaka suda a bashi haka sasakai ai larabci ne kalmar nan da kake cewa man taraka ba fi sirran fa huwa jahilan ai larabci ne an yi turaka suda kawai a bashi haka sasakai ba umarni babu hali a wannan Allah al ba zai maka ni'ima ba kuma ya barka haka sasakai shi yasa a cikin suratul mu'minun sai ce afa hasibtum afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم الا تعفى عن جبتم تمانوك اناكو كوي مبرزو هكا ساسكي وحن ما كان لكناكم عبا تمان شكو وعذابا منبا وانكم الينا لا ترجعون بذاكو داو منبا آه، هو نجين ناكو تنالن فتعالى الله Allah ya ɗaukaka malikul haq mai mulki na gaskiya ya abu ba manufa ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin wannan tunanin naku saboda haka Allah bai yi ka ba sai dan manufa shine a suratul sad ya ce ma khalaqna as-samaa wal arda ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila hakan ba zalika dhannu alladhina kafaru fawailun lil الذين كفروا من النار الله يشوف ما كلكنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما هذا السيستم السيبة da abin da ke tsakanin sama da ƙasa don wasa don warki to a yi banna a bayan ƙasa sai Allah ce zalika zannin da to idan ka shiga layin musulunci kai ga layin shaye-shaye ka wajen hankali to zalika zannin da zina kafa wannan banna a bayan kasa da san kafirai ne sai Allah ce fa wailu to ku akwai wani rami a tsakiyar wuta ana kiransa wailu malamai suka ce lauɗara ɗa'irun alfa sanatin lam yasir ilayhi da tsuntsu zai tafi shekara dubu ba zai je kasar ramin ba to ba wai lalin da ne da kafaro minan layi yana da kafirai a cikin wuta to sai Allah sai ya maka amsa a suratul zariyati aya ta 56 وما خلقت الجن والإنس الإنس إلا ليعبدون Allah ce to ni dai ban halarci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu har ya tantance da cewa ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu an yut'imun saboda الله هو الرزاق ذو القوة المتين ba wani arziki nake nema a garin su ba ba wata cewa nake nema a yawan arziki ma ake magana Allah sai ce huwar razzaq bai ma ce razuku ba sai ka shiga mubalaga huwar razzaq shine mai yawan azurtawa kowa ka gani da abin ko ya tara tiriliyan ta sama wa ya bashi an razzaku zulquwatul matin ma'abocin karfi wanda yake da tabbas kai yanzu Allah ya halice ka ya gaya maka manufa ya gaya maka baya neman wani abu da kai kake ji da shi arziki ko wani abu a in wannan ne baki shi ne mai rabawa shi ne mai bayarwa ya gaya maka shi ne karfi ne wanda yake da tabbas in ka kuskura ka je masa ba abin da yake so ba duk abin da ya same ka kai kaza to amma shine wannan manufar ta ibada sai kake nema ka kawar da hankalinka kenan ka dauke kanka ibada da gangan yanzu Allah da ya maka gatan da ya sa ka a cikin karram na bani adama ya ma maka laifi kana gaya masa ni ajin dabbobi nake so in koma ni dan kwaya nake so in zama ni dan ganye nake so in zama ni dan balalin nake so in zama wannan hankalin da kamun ban gode ba ba na san sa haka kake gaya Allah misali da haka ko ka ba dabo baka faɗa ba to ka kiyaye in kuma ka shiga harkar ka ba suka tuba ai kana ganin yadda rayuwar wasu wanda suka shiga wannan layin ta shaye-shaye ta lalace a garin ku akwai su kana da misalai kai ma yanzu haka ke so yadda suka tafi kai ma haka ke so taka rayuwar ta lalace a haka to yan uwa wannan shaye-shayen mu kiyaye shi kuma inda zaka gane ai duk abin alkhairi bayyana shi ake yi amma shaye-shaye ba bayyana shi ake ko koyi shi ake ɓoye shi ake daidai siffarka ta bayyana ka yau da gobe a gane kai wannan bai fara shaye-shaye ba tun ana zambi har abin ya tabbata kuma kana so ka zama a cikin mutane kuma amma ka bar siffar mutane ka koma siffar dabbobi ya za a ji daɗin rayuwa da kai ka kai kai a wajen mahaifanka babu nasija a al'ummarka babu nasija in ka koma al'iyama laifinka na jiranka ibada da aka halince ka domin ka baka yi ta ba saboda haka matashi kaga kanka kiyamar laili shaye-shaye ba su da wata rana me yasa ba ka so ka zama irin wancan da ya zama mutumin kirki a gidansu ya zama mutumin kirki a garinku yake amfanar mutane dan Allah da wannan layin naka na shaye-shaye zama haka to amma kuma kai kake son wannan layin dan ka zama haka kenan saboda ka yan uwa wato mu kiyaye rayuwar mu amana ce a hannunmu Allah zai tambaye ka duk damar da Allah ya baka duk ni'imar da Allah ya baka Allah madaukakin sarki zai tambaye ka to me kai da ita annabi rahama ya ce diga digin dan adam ba zai zame ba a filin alkiyama hatta yus'alu an arba'in sai an tambaye shi abu hudu to ɗaya daga cikin hudun shine umru tsawon rayuwarsa fi ma abu cikin me tafiyar da shi to kai da ka wa Allah ka ce kai a shaye-shaye ka tafiyar da rayuwarka a saban Allah ka tafiyar da rayuwarka to ba abin da ka shuka haka za ka duba filin alkiyama a farkon karatu mun ce a duniya mazara a akhira duniya ita ce gonar da take ake shuka lahira kuma Allah ya ce kaman ya amal misqala kaman ya amal misqala dharratin khairan yara wa man يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah ya ce duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki da kwayar zarra to zai ga abinsa to amma ba iya alkhairin ake gari ba wanda ya sharri shi ma da kwayar zarra shi ma zai ga abinsa ai shi ne a tura da da tun da ya duba a ce kazo Allah mu madaukakin sarki cewa wani alkitabu wa wadi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يتزا عرب لكافم أيك فلا كبار لكافم أيكي تيغا ما سليكي سوى تعلنك مشركين من ما sai shiga tashin hankali da tsoron abin da ke cikin littafin sai zama ba mutum aikin suke ba mamakin aikin mamakin littafin suke kawai sai ce mali hazar littafin wani wani irin littafi ne la ya gajiru sagira kan wala kabira kan dan kankanan aiki da nayi wannan littafin bai tsallake ba to wanda bai tsallake ba kare ba dama ai babban babba da kansa ce bare babba illa ahsaha sai da iyaye sai Allah ce wa wajadu ma amilu habira sun samu abin da sun san su suka aikata ne ga shi nan an zo da shi alkawarin Allah ya cika na fa man ya amal wa man ya amal wajadu ma amilu habira Allah ya ce wala yuzlamu rabbuka ahada ina jin shi ne a Ali Imran ya ce yawma tajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد الله يسى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير عند قوة كري ذاتك قابل لتأيك ثلاثة تعليم نها الكيد مهذرا أنظرك يا أهلتونك أما بقيا الكيرفا وما عملت من سوء هكا أظن تيم النونة to kuma idan mummunan ta ganshi ta wadda ce ta zo a ce lau an na bai na hawa bai na hu amadan da. wannan mummunan aikin ina ma ba sa kusa a kai kayan ka kuma kuma ba sa kusa ai ba haushe ya gama maka karatun shi alhaki kuyo ne wa yake bi me shi yake bi saboda haka kuna haɗe kawai abu ɗaya da zaka kiyaye in ka so ka ga mummuna wai da nafsa Allah yana tsawatar da kukansa. kansa in kuka tsawatu to dama shi rahuhun bil ibad mai jin tausayin bayan sa yan uwa akwai tarbiyya imaniya ya imanin ka yake a wani ma yake bu alamun kallabi ka tin ka inganta imanin ka da Allah ka dogara shi kadai kake tsoro shi kadai kake bautawa akwai tarbiyya ilmiya addinin ka addinin ikra'an rayuwar da kake da ilimi kake ko da ka kake banza ibadan jahili aikin gobe yake yi da ma ya bari a'a addinin ka addinin ki karatu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yarjillahu bihi khairan yafaqihu fid din ya tarbiyar ka a babin ilimi akwai tarbiya a kalakiya tarbiya ta ɗabi'a annabi ya ce inna ma budistu li mutum ma makarimal akhlaqi an turo ne da iska ma duniya kyawawan ɗabi'u Allah ya ce dai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim an tambaye matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha yaya dabi'unsa yake tace kana kulquhu Qur'an ya ce wanda yafi kowa kusanci da ni ya fi soyuwa da ni a filin alkiyama shine a hasanukum khulqan wanda yafi kyawawan dabi'u to a dunkule wannan shine abin da ya tawaka manyan malamai suna zaune mun aje su kuma tun yamma suke ta aiki Allah madaukakin sarki ya dantar da mu abin da mun karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wanda ya shirya wannan taro da duk wanda suka sa hannu muna roƙon Allah ta bara ya saka musu da alkhairi ya sa su gani a cikin mizanin kyawawan ayyukan su wa sallallahu wa sallam ala man talaka alqur'ana min al-azim al wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallimu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu